بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a wannan littafi kisasul qur'an wancan mako mun tsaya a inda malin ya mana bayani baina abin baina adam wa ma'asiyati iblis inda abdullahi dan abbas radiyallahu an yi mana bayanin cewa kuskure idan ya taso daga mutum kuma ya zama kuskuren nan ya taso daga girman kai ne jin cewa shi ya isa ne ya fada ma wannan laifi to zai wuya ya fita amma kuskure in ya fado ma mutum ba daga girman kai ba to irin wannan ana fatan ya dawo cikin hayacinsa shi ya sanya annabi adam alaihi salam <clears throat> lokacin da ya yi kuskure sai ya zan yana neman ma inda zai gudu ne cikin gidan aljanna ya buya saboda kunyan Allah amma iblis da yake kuskuren shi ya taso daga girman kai ne da Allah ya tuntube shi sai ya nuna shi fa ya isa ne Allah ya kare mu mun ji kuma har inda annabi adam alaihi salam ya je hajji ya je baitullahi haram abdullahi dan umar abdullahi dan amru dan as ya fitar da athari wanda ya bayanin cewa lokacin da za a soke annabi adam zuwa doron ƙasa an sauke shi ne tare da ɗaki Allah wani ta'ala ya ce za mu sauke ka tare da wani ɗaki wanda za a rinka yin ɗawafi kamar yadda ake ɗawafi ga al'arshi a sama za a rinka yin sallah a wannan a kusa da wannan ɗaki kamar yadda ake yin sallah a al'arshi ba a yankewa lokacin tufan an ɗauke wannan gini aka bar a sashen shi wato sashen ginin foundation din ginin annabawa kullum in sun je aikin haji wurin lalube suke ba a samu daga kagon ginin ba sai da annabi ibrahim alaihi salam allah ya nuna mishi kawai wannan foundation din sai ya daga shi to malam ya sake samun zamiyan alkalami bai ci gaba da tarihin annabi adam ɗin ba dai kuma sai ya kawo wata tattaunawa tsakanin annabi adam da annabi musa bayan annabi musa an ɗauki ransa ya haɗu da manyan mutane a sama ce zikiru ihtijaji Adam wa Musa alaihi an ambaton hujjoji na annabi Adam da annabi Musa tsira da amincin Allah ya tabbata gare su an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi huraira Allah ya kara masa yadda abi huraira ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hajja Musa Adamu alaihi salam annabi Musa yayi jayayya da annabi Adam tsira da amincin Allah ya tabbata gare su baki daya fa lahu annabi Musa ya ce wa annabi Adam an tallazi akhrajta nasa bi dhanbika min jannati wa ashqaitahum kai ka da mutane da laifin da kai kwara ɗaya aka fita gidan aljanna ka jefa su cikin talauci da wahala kaga annabi Musa ya sha wuya ne ko ya an zara ran shi an kai shi zuwa ga rafi a'la manyan mutane manyan karauka manyan jama'a da ya tafi sama ya da annabi adam sai ce to duk kai ka je mutane cikin wannan wahala wannan azaba da na sha da wahalhalun da mutane suke ciki kai ka ja mana kai je kai laifi guda kai waje da mu qala adamu sai annabi adam ya ce ya musa ya kai musa an tallazi stafaka allah bi risalatihi wa bi kalami kai fa zababben Allah ne ta hanyar saƙonnin Allah da kalmomin Allah tun a farkon wannan littafi mun yi bayani cewa akwai annabawan da suke suna karban saƙo daga Allah kai tsaye kamar yadda annabi Adam Kalimun lahi ne in Allah zai bayi saƙo da kanshi ke gaya mai to annabawa ma akwai annabawan da suke waɗanda yake manzu, Allah na magana da su kai tsaye cikinsu. ko wanda ya fi fitowa fili annabi Musa tunda da kanshi Allah ya ce wa Allah Musa taklima Allah na magana da annabi Musa yi magana da shi ma kai magana maf'ul mutlak ce Allah ya zabe ka da sako ya zaɓe ka da magana da shi kai tsaye atalumuni ala amrin kad katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqani yanzu za ka zo ka zarge ni da wani al'amari wanda Allah ya rubuta a kaina tun kafin ma a halice ni au qaddarahu ala alayya Kabla an ni shakkur rawi ke ko Allah ya kaddara a kaina tun gabanin ya halicce ni tunda ai lokacin da za a halicci annabi Adam mene Allah ce mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa wanda wanda za a halitta dama ba a sama zai zauna ba dama can ba a sama zai zauna ba zai zauna a ƙasa ne to shine yace zaka zarge ni da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta a kaina tun gabanin ya halice ni ko koye kaddara a kaina tun gabanin ya halice ni Ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa hajja adamu musa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi adam sai rinjaya annabu musa da wannan dalili wannan asarin hadisi fiqihunsa na da nisa shi sanya malam kila sa ya zo da shi don kuma mu ga abin da malamai suka ce sannan ma mu gane shin wai asalin hadisin mun gane shi tunda dai annabi annabi Musa lokacin karbin ransa yayi an karbi ransa an hada shi da Rafi'il A'la manyan mutane a sama to ya je hadu da manyan mutane daga zuwan shi sai ya fara ya fara karya da annabi Adam alaihi salam tunda dama dai babu bukatan a tattauna a ce waye annabi Musa annabi Musa ya ji jiki ya sha wuyan gaske saboda haka sai nuna mu annabi Adam kai ka fidda mu daga gidan aljanna ka jefa mu cikin wahala muka je duniya muka ji jiki ga ya can na baro su ana fama da wahala to malam ce wani fiqhu za gane a wannan hadisin dan karken ta kai kadai ka gane shi ka je ka fada cikin wahala kuma qala ibnu kathir man kadhaba bi hadha hadis fa huwa mu'anid duk wanda ya karyata wannan hadisi to gaskiyar magana kan galaren mutum wato domin wannan asarin hadisin akwai waɗanda suke sukan hadisin a ma'anan shi ibn kasir ya li annahu mutawatirun an abi hurairah radiyallahu an saboda hadisin mutawatiri ne to wani lokaci asalin hadisi malamai suka rauna nashi ta isnadin su cewa mazajen an samu masu rauni wani lokaci akan samu asalin hadisi isnadin lafiyayye ne matanin in an kalli tsagwaren hadisin sai a ce wannan hadisin in an kalli nasoshi iri kaza da kaza da kaza ba za a yi shi ba to akwai waɗanda ba su ɗauki isnadin ba matanin wannan kalmomin kawai suka ɗauka suka ce kwata-kwata wannan hadisin ba ban aiki da shi ba ne duk da ya inganta ta fuskoki da yawa duk da tawaturin shi ibn kasir ya ce wannan kangara ne wa nahika bihi adalatun wa hibdan wa itqanan wato kashedinka ma ibn na maka kashedi a irin waɗannan hadisin wanda ya zama an samo shi ta hanyar adalai mahaddata wanda suka kyautata ake da shaida a kansu a kan itikani na abin nan na hadisi sun mahuwa marwiyun an gairi himinar sahaba sannan wannan asarin hadisin ba fi shi kare ruwaito shi ba don za ka samu sun ɗauki wani hadisin sun yi kace da shi ba su yi da shi ba sun dauke shi falle falle kalma kalma to wani fiqhu ne za a gane hadisun don hadisun ya zama aiki da shi don in an bashi a haka ne fa ba zai aikata ba zai yi wa aiki da wani hadisun ba domin me hadisun na nuna kenan idan an kaddara wa mutum wani aiki ya wannan kaddara ya aikata wannan aikin ba abin zargi ne shi ba ko ba ka ne ba shi na abin hadisun zai nuna maka a kenan idan ha annabi adam ya yi laifi saboda wata kaddara kenan duk wanda ya wani laifi sai ce kaddara ce sai koma ya shanta ke zama sa saboda waɗannan fuskokin da aka ɗauka da wani zakule-zakulen da wasu malamai suka yi sa suka soke hadisin gaba ɗayan shi suka aji gefe guda shi ko tura asalin hadisi in ya inganta irin wannan tofa ba kai ba mutum ɗaya biyu uku za su ture shi ba sai an kai ruwa rana sai an kai matuka. kafin a iya cewa bari mu aje wannan hadisin saboda mataninsa wa qala al ulama bi anna jawabu adam inna ma kana ihtijajan bil qadari ala al ma'siyati eh, ala al musibati lil ma'siya jawabin da annabi adam yayi ya ba da amsa ga annabi Musa da ƙaddara ba da wato amsa ne da ƙaddara akan musiba ba akan sabo ba alal musibati lal al domin idan Allah ya kaddara maka wata musiba to ya kuma kaddara ma mutum da wani dalili aikin sabo to suna da bambanci wasu malamai suka ce wannan hujjan tana maganan kaddara ne akan musiba in Allah ya jarabce ka da wani musiba to shikenan sai ka jingina wa Allah amma sabo ka jingina wa Allah ba kanka ba to ba daidai ne ba wa qala ibn kathir law kana aljawabu jawabu ala al-lawmi ala dhanbi bil qadari inda a ce amsan zargin da annabi Musa ya ma annabi Adam ya ba shi amsa ne ala dhanbi bil qadari yayi zunubi ne kuma ya jingina wa ƙaddara. almutaqaddimi kitabatihi alal abdi wanda tuntuni aka rubuta ma bawa lam fataha hadha li kulli man yulim yulima ala amrin qad fa'alahu da an bude kofa ga duk wani wanda aka zarge shi ga wani al'amari wanda ya aikata fa yahtajju bil qadari sabiqi sai ya kafa hujja da kaddarar da ta gabata fayan saddu babul kisasi wal hududi kaga da nan sai a toshe kofar ramako kisasi kenan ramuwa ko wal hududi da haddi kenan in aka ce za a fassara wannan hadisin zunubi ne annabi adam ya yi, amma ya kare kanshi da kofan kaddara ya ce kaddara ce na tuntuni to aka ce eh to an karba a haka to an buɗe ƙofa babba ga duk wanda ya laifi zai ce to ya Allah ya kaddara man kila ma ya kawo maka ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna shikenan wani an same shi ya fashi ya sata ya zina ya ce a to ai shi da halitta da aiki duka Allah ya yi su sata ba halittan Allah bane fashi ba halittan Allah bane kaza ma ba halittan Allah bane to ya halicce shi kuma ya halicci aikin saboda haka ana halittan mutum ne da aikin shi wallahu khalaqakum wa mata maluna shikenan sai ce kaddara ce kenan idan ya dauke maka kudi sai ya zama kaddara ne kana kallon sai ka kyale shi tafi haka ne ko idan ya je ma wani rauni sai a kyale shi sai a ce kaddara ne kila ma ya ƙara da wannan asarin hadisi ga hadisi ne mutawatiri ce ai annabi Musa ma da annabi Adam sun yi jayayya amma annabi adam ya kafa hujja da kaddara ko manzon Allah sallam ya ce fa hajja adamu musa adamu ya rinjaye annabi musa anan sai kawo maka hadisi ya kama aya ta kaga shikenan in ya dauke maka kudi ko dauke maka mashin ko keke ko takalmi sai kace shikenan eh to kaddara ne dan Allah ya kaddara maka haka nan to shikenan to kaddara ne sai a hakura saboda haka malam yace walau kana al-qadaru hujja lahtajja bihi kullu ahadin alal amr ladhi takabahu fil umuri al kibari wa sigar inda irin wannan kaddaran hujja ce to da kowa sai kafa sai kafa ta akan al'amarin da ya aikata kanana ko manya wa hadha yafdi ila lawazim ila lawazimin fadhi'a wannan zai jefa mutane cikin wasu ayyuka masu haɗari zai zama gari gabaki ɗaya ana cikin lalura ke wannan karatun zama mai tashi wa qala ibn kasir ibn kasir yace law kana jawabu ala al-lawmi ala dhanbi bil qadari inda amsan da annabi adam ya bada ga annabi musa zargi ne ala dhanbi bil qadari cewa ya aikata zunubi ne akan kaddara al-mutaqaddimi kaddaran da ta gabata kitabatuhu alal abdi wanda aka rubuta ma bawa lamfata haza da wannan zai buɗe ƙofa likulli man yulima ga duk wani wanda za a zarga ala amrin karfa alahu akan wani aiki da ya aikata fa hatajju bil qadari sabiki shi ma sai ya kafa hujja da kaddara wadda ta gabata fayan saddu babul qisas wal hududi sai ya toshe kofan ramako da haddi walau kana al qadru hujja inda dai kaddara hujja ce lahtajja bihi kullu ahadin eh, kullu ahadin kowa ma sai ya kafa hujja da shi alal amrul ladhi takabahu na daga aikin da ya aikata fil umuril kibari was sigari daga kananan ayyuka da manya wa hadha yufdi ila lawazimin fadhi'a wannan zai fada mutane cikin lalura mai girman gaske zai zama gari gaba ɗaya babu hukunci kenan an shiga cikin bala'i wa qala imam an-nawawi imam an-nawawi yace rahimahullahu Allah ya masa rahama ma'ana kalamu adam ma'anan maganan annabi adam annaka ya Musa ta'lam annabi Musa ai kai ka ha za ku kutiba alayya an rubuta min hakan ƙabla an akhluqa tun gabanin a halicce ni fala budda min wuqu'ihi babu makawa sai ya faru walau harastu ana inda ni zan yi kwaɗayi wal khalqa ajma'una da halittan Allah gabaki daya ala radd mithqali dharratin minhu lam naqdir akan mu maida kwayan komayya na kaddaran Allah irin wannan to ba za mu iya ba fala talmuni kada kada ka zarge ni fa innal lawmu ala al mukhalafati shar'i la aqli domin zargi ana zargi ne lokacin da mutum ya saba shari'a wa idza taballahu alayya wa ghafara li zalallawmu in ko Allah ya yafe mani yayi afuwa gare ni to babu abin zargi gare ni fa lamani kana mahjuban bi shar'i haka ne ko duk wanda ya zarge ni to kenan wannan yana jayayya ne da shari'a fa in kila ma imam nawawi yace idan aka ce fal ma'asil yawm fa in idan aka ce fal mai sabo a yau law qala hadhihi al ma'siya quddirat alayya inda zai ce wannan sabon an kaddara min ne fayan bagi an yasquta anni law ya kamata kada a zarge ni a cire min zargi a kaina kulna zamu ce a bambanci anna hadha asi wannan mai saban bakin ai gashi da ran shi fi dari taklif a wannan ƙasan na doron ƙasa na Allah wanda aka ɗora ma mana halas da haram daru taklif jariyatun alaihi al-ahkam kuma hukunce hukunce na kan duk wanda ke doron wannan ƙasa min al-uqubati na daga uquba wallaumi da zargi wa fi zalika lahu wa li ghairihi zajrun wa'idha yin mushi uquba ko zarginsa tsawatarwa ne wa'azi ne fa amma adamu mayit amma shi annabi adam wannan zargin an zarge shi ne a lokacin da ya riga ya rasu kharijin kuma ya fita an dari taklif daga wannan doron kasan wanda aka dora halas da haram mustagnin an zajiri ya riga ya je lahira ya wadatu daga a tsawata mashi falam yakun lilaumihi fa'ida zargin nasa ma asali da annabi Musa ya masa dama bai da ma fa'ida bal fihi idha'an ai in ma za a tsawaita ne sai ce to ai an wa an cutar da shi ne wa takhjil wato da kaskanta al'amari falidhalika kana al-galibatu lahu shi ya sanya rinjiyan wato rinjayen ya zama ta bangaren sa an gane wannan ko annabi wato imam an-nawawi in an kalli nashi fassaran ga wancan asarin hadisi shi yana cewa kaddara ce wanda ta fada ma annabi annabi wane annabi adam alaihi salam saboda haka ba ba za a zarge shi akan wannan kaddara kuma shi ba zai iya dauke maka shi wannan kaddara ba bayan nan a ce ma laifin ne yayi to ya tuba Allah ya yafe mishi manzo Allah me yace ga wanda ya tuba ka yafe mishi ataibu aniz zambi kamar la zamba lahu yanzu misali a ce kaddara ce mutum ya sha giya ya yi zina ya yi kaza ya yi kaza ya yi shekaru yana yi sai ya daga hannu ya tuba Allah ya ce ya yafe mushi gobe ka ganshi ya ce aishi bai taba zana ba kana ganin ya yi laifi bai yi laifi bai taba yi ba saboda a taibu an zabi kamar la zambalam wanda ya tuba tuba taubatan da su haka yafe mushi ai bai taba yi ba ma to kuma ka dawo mushi da wannan maganar cutar da shi an gane wannan ko sannan wannan a doron ƙasa ma kenan wanda ya tuba an riga ya yafe mishi to ina ga wanda ya riga ya mutu kuma kuma tattaunawa ma ba a duniya suka yi ta ba a sama suka yi ta ba wanda ke daru taklif yake doron ƙasa inda akwai halas da haram da hukunci bai da dalili ya aikin laifi a damƙe shi ya ce kaddara ce a kyale shi saboda haka sai mai hukunci wannan dai tawilin bayid malam ya kawo shi a ƙarƙashin wannan asarin hadisi ne saboda akwai rigingimu akan wannan asarin hadisi in isnadin sa ne ingantacce ne a matanin ne wasu suka ja wasu suka ce ai aiki da shi ko suka ce kada aiki da shi wanda suka ce ai aiki da shi ga dalilin wanda kuma suka ce kada aiki da shi suna jin tsoron kada a buɗe kofa na mutane ya zama sai su yi aikin laifi su ce kaddara ce an gane wannan ko wallahu alam annabi sallallahu alaihi wasallam yaltaqi ma adam fi sama har wa yau dai shi ma wannan kace Eh, tafiyan alkalami ne annabi sallallahu alaihi shi ma fa ya da annabi adam shi ma a sama sun tattauna irin wannan tattaunawan da aka samu annabi adam yayi da annabi musa kaga waɗannan ya kamata a ce irin waɗannan hadisan sun zuwa ƙarshen tarihi ne gabaki da amma yi malam ya zo zuwa tsakiya bayan mu gama fitar da kissan ba da fiqhun da ke cikin kissa to haka rubutu yake iltaqan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma adam alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadda annabi adam alaihi salam fi sama'id dunya a wannan sama ta duniya lailatul mi'raj daren da ya hau sama akwai ai manzala ya al-isra wal mi'raj wato yayi tafiyan dare kuma ya hau sama fa fi hadithul mi'raj at-tawil a hadisin hawa saman nan mai tsayi thumma akhadha bi yadi sai ya riki hannuna kaga kenan an yanke wani abu a baya fa'ara jabi ila sama'i duniya ya hau da ni saman duniya ƙala jibril alaihi salam jibril alaihi salam ya ce li khazini sama'i duniya ga wanda ke tsaron saman duniya ifta ya ce buɗe mana ƙofa ƙal sai mai tsaron ƙofan ya ce man haza wane ne wannan kala haza jibrilu sai ya ce mala'ika jibrilu kala sai ya ce hal ma'aka ahad tare da kai akwai wani ne qala na'am sai ya ce i e, ma'i muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da ni akwai muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kala sai mai tsaron kofa ya ce afa ursila ilaihi an aika mashi saƙo ne ƙwala na'am sai mala'ika jibril ya ce iya e, fafata sai buɗe ƙofa ƙala sai ya ce falon ma'alaunar sama a duniya lokacin da muka hau saman duniya fa'iza rajulun sai na ga wani mutum an yaminihi aswida a damansa akwai wani duhu wa an yasarihi aswida a hagunsa ma akwai wani duhu ƙwal sai ya ce fa'iza nazara ƙibala yaminihi dahika in ya kalli ƙibala yaminihi ɓangaren damansa sai in ga ya dariya wa nazara ƙibala shimalihi baka in ya kalli hagunsa sai in ga ya kuka ƙala marhaban bin nabiyyi salih wa bin salih ce madalla marhaban ba da wannan annabi nagari dan nagari dama wata aya Allah ya ce wata kallabu wata kallubuka wata kallubuka fi sajidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifan da yayi ta zama yayi ta zama a mahaifa ne lafiyayyen mahaifa kallubuka fi sajidin jujjuyawanka cikin masu jada annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bashi ya zauna a wani mahaifa gurbatacci ba tun daga dugon halittansa har zuwa da aka haife shi yana kwanciya ne a mahaifa nagartacce ƙala kultu ya jibril man haza sai na ce ya jibril wane ne wannan ya gaishe ni ƙala haza adamu alaihi salam ya ce annabi adam wa hadhihi al da an yaminihi wa an shimalihi nasmu banihi wannan duhun da ka gani a daman shi da hagun shi tsatso ne na 'ya'yan shi fa ahlul yamini ahlul janna yan bangaren dama yan aljanna ne Allah ka samu a cikin su wal aswati lati ala shimalihi ahlun nar duhun da ke hagunsa kuma yan wuta ne fa idza nazara qibla yaminihi dhahika saboda haka in ya kalli bangaren sa sai dariya wai idza nazara qibla shimalihi baka amma idan ya shiga idan ya kalli wato bangaren hagunsa sai ya kuka muttafaqun alaihi wannan asarin hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suna da shi waɗannan ari din guda biyu su zamu karanta mako mai zuwa sai mu koma isan Annabi Adam din karan kanshi Annabi Adam ba an sako da shi doron ƙasa ba to da aka sako da shi doron ƙasa akwai aikin da aka sa shi yayi abin nan zamu tashi akan aikin da aka sa shi yayi Adam ya kharju ba'thin nari an gane ko wato bayan an sauke shi a doron kasa za su rayu a doron ƙasa ne kafin rayuwar ta fara nisa da kanshi aka ce ya list ɗin yan wuta ya list ɗin yan aljanna da kanshi an gane ko to yaye yi list ɗin sannan rayuwar ta ci gaba aka ba shi dama ya fara haihuwan ma sai da ya list ɗin yan wuta ya list ɗin yan aljanna shi sanya ko yanzu za aka ce za a kammala halittar mutum sai an san zafi list ɗin da yake ciki ko a za a rubuta mishi arba'u kalimatin ko katabu rizqihi wa menene wa ajalihi wa shaqiyin aw sa'idin to shi ma nabi adam haka aka yi mashi kafin a ba shi dama yayin sa sako sai da aka yi biyu to yanzu in mutum shi ma takaddaran mani za a samar da da wato takaddaran mani sa shi ma haka ne sai an fitar da list nan bangaren shi ko nan bangare al misbahu al munir